man tukudamu a kadama hako wata su kudubewa ana ci yadda mace eh, kuma hakim mun faɗi wani tsarin aure wanda galibi mu ba mu da shi su wurin ci da mace mutum ya bata abincinta kawai wato ai yi lissafin abincinta ko na sati ko na kwana ko na wata in ma na shekara ne da shanunta a haɗa mata ta rinka nono da sonanta a haɗa mata abincin shekara shi kenan in ta cin yara na ɗaya ba ta da wani hurumin da ya ƙara mata wani sai dai kuma iyayenta su tallafi ko yan uwa ko kuma gwamnatin musulunci ta tallafi dai shi miji ya sauke na shi iyaka ya bada abincin wata kullum ya zo gida shi gida kaka dogo rigin shi cire hula ya huta a kamushe wanke ya danna shi kenan ya ce yau dan wake za a yi gobe aladama aka kai lissafi dan hmm. wake da alale da fate da dambu da shinkafa da taliya mace jaruma kenan kun san yanzu mata da ba jarumai ba su kullun taliya ke ci duk mutane ba su ya kama takin su kawai an sa a gaba gadan gadan an sa a gaba su mala abdullahi suna cin abinci an sa takin <laughs> Allah ya taimake mu wa bismillahir rahman mala yace wa tasqutu bi nushuziha ba an yi magana har in ma ana mata hidima zaka dauka mata mata hidima ba mm. wa in kana min man takhdumu ha? in ka auro matan da yake gidansu ita ba ta aikin komi kada ki ce to baki isa ba nan gidan sai kin yi komi a'a tun wurin neman auren dama za a yi maka bayani wurin daura auren ne akwai 'yan matsaloli ne wurin kulla aure akwai abubuwan da ya kamata a tantance su kafin a ba mutum mata kuma an goba shi akwai abubuwan da ya kamata a gaya mishi a kai wurin nema ma haka ne in ba ta hidima ita sai dai ke ai mata iya kanta wanka ta sa kaya ba ta wanki ba ta guga ba ta dafa abinci iyayenta ma ba sa ba 'ya'yansu nono shayar da su ake yi da sharifa ce to in ta haihu iyaka ta ba ɗanta nono na sati ɗaya biyu shi kenan za ka je ka nemo mai shayarwa ka daure ita ita kula da ita kawai ake yi au Allah ce maka to duk waɗannan haƙoƙin wa ba na rigimin ba in ita karo ta za ka yi ko kuma za ka kara mata fa shi ne babin gaba bari mu haɗa wannan babin babin in an zo matan sun yawa ya za a yi rarraba irin waɗannan abubuwan ai nan ne aiki yake ai nan ba a zo kan yi wannan matsayin ta kawo gaba da ai babba ce ita kai an <laughs> ga ta karo babba wata sputu kaga waɗannan haƙoƙi na muka faɗa duk sun faɗi binu shuzi ha in ta kangare hmm. abin ake ce mu nushuz kangaren mace shine ta janye daga jima'i in ta janye daga jima'i to duk wani haƙƙinta ya faɗi lali wujudi uzirin shar'iyyin banda inda ta samu uzuri na shari'a uzuri na shari'a haka ne ko yanzu da kace tana haila misali kaga za ta janye ba magana jima'i ko ta haihu a za ta janye ba magana jima'i aw habsihi Allah kare ko ko mijin an daure shi an tsara mijin aw safarihi ko kuma ba ma ita ne ta yi ba shine ya tafi ya tafiya bayan kaga ba maganar jima'i to dan zai yi tafiya ya ce to shikenan tunda ba maganar jima'i to shikenan ba ba maganar cewa wa yasbutu khiyaruha zabinta na tabbata bi usrihi inda samun shekari idan gida yunwa ya fada kun san da miji da mata da yunwa ba a ittifaki in suka haɗu dole ɗaya fita idan gida aka ce ga miji ga mata ga yunwa to ba nasin qur'ani bane amma ba sa haɗuwa idan ga miji ga mata ga yunwa in ana so gidan ya zaunu mijin ya sa kafan shi waje je nemo abinci bata da yunwa kafin ya dawo in ya samo abinci ta ci ta sha su koshi yunwa ta fita sannan shi da ita su zauna in ko gashi ga ta ga yunwa ita ta sa kafan ta yi waje ta bashi da yunwan shi kadai Allah ya sauke la in tazawwajatu alimatan bi fakarihi banda inda ta aure shi dan wata san bai da komi sai ai kwanaki ba ci ba haka nan yake yawo dama ta san ba ba maganan abinci gida da matsala ana kwanuka ba dora ba sai ta aure shi a haka nan gida ya rikice to a nan wurin ba ta da khiyari za ta ta gungurawa ne in Allah ya sa aka samu jarka aka dauko ruwa a sha a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ran da samu ya samu ko kuma zuwa ran da aka wuce kabari fa nastarat firaqahu in ta zaɓi rabuwa da shi tutsalliku to ana sakinta ba shi da sake ta ba ana sakan mashi ita wane alkali raja'iyyatan amma kuma nan sakin alkali ne kuma raja'i ne mun yi bayani a baya ba kowane saki ne alkali yayi ba komi ba akwai sakin da alkali zai yi kuma da komi a cikin to wannan na ciki wa wuqifat raja'atuhu ana iya dakatar da wannan saki raja'i ala yusrihi in gidan ya zama gida ana walwala aure ha ko kuma an kai karan an raba ta koma gidan nasu ta gashi ma duk uku ne ba duk ɗaya ne ba ka zaka ce duk ɗaya ko to wani lokaci ba duk ɗaya bane ba duk biyu bane duk uku ne ma ta je gidan nasu can ma gidan ya rikice to tana iya san da alkali to ai da nan da can din da ɗaya ne to sai a dakatar sai sai ta dawo ko kuma a'a sai aka ce to yanzu gidan ana samun abinci to ko wata riga ta yi aure ba to sai ta dawo saboda yanzu gidan da abinci kuma nan wurin yanwa a rika buɗe zuciya don Allah galibi in muna karatu wani lokaci wani abu zai ka samu bako hakuri za a zai yiwu yau ka aure mace lalura ta zo tabbas gidan ya rikice fa babu fa an jera kwana uku hudu koya ba abincin abu ya gagare ko kai ko yan uwa ko wani ba da shawara ce wannan matan a koma da ita gida ka ce yan ko aka koma da ita ba za ka dawo ba gobe kaddara sai ta samu sai kuma ka samu samu sai a ce ta dawo to wannan ka je ka dawo da matan ka ce a haba da Allah wanda bata zauna da ni ba ni da shi yanzu in samu ku a daina haka da Allah ku daina haka da gare ta dubburin duniyar za ku eh, shari'a ya zo da haka shari'a yana ya damu da maganar ciyarwa matsalan ciyarwa na da matsala inda gaske mutum bai iya ci da mata bai sauƙaƙe ma kanshi ba ƴan uwanta suka ga za kamata su karɓe ta ba wai wulaƙanci ne rena samun shi aka yi ba akwai wanda wulaƙanci ne an rena shi ne ana ga yanzu bai kaman shi ne zai wance za ta zauna tana kaza tana kaza kaman shi shi ne zai samu kaza wannan reni daban amma samu ne da kanka kai ka ga haka ai akan samu ne mu kanshi faɗa ya ga kai tsakani da Allah ba zai iya rike matan nan ba ko ba samu haka mm. wani kuma yakan kasa gane haka yakan kasa gane to lokacin da aka samu mutum haka ko da kotu aka je aka raba aure aka ce yanzu ka ya samu sai ka cewa ba ruwa na da ita ko kuma bari ko ta dawo wallahi biyu zan karo gaba daya na zama general yanzu na zama general kuma ba ta ita ba zan a rika cire irin wannan Allah mu rika cire irin wannan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu yalwa yalwa mai amfani Allah ya ba mu abin da za mu ci na halas don galibi abinda za a ci mutum kullum rika roƙon na halas mutum yana rayuwa da haram ba daɗi ba daɗi ne ba don abin da muka ɗauka daɗi mu shinkafa da miya ko samu shinkafa da miya shikenan da nama ko da farfesu da waye duk wannan an gama haɗa maka ba sunan shi daɗi ba Abinda da ake ce ma daɗi halas idan mutum dankali ya samu ba da safe kare da shi in kai wasa wallahi sai ka gan shi aljanna ya yayi kwanaki baka iso ba in ma ka isan kenan ka cin mushi abinda ake ce ma daɗi ba wai magi ba da kori awa ba shi yake ce ma daɗi ba ba manja da manja ba shi yake ce ma daɗi daɗi shine halas sai kuma shine daɗi na hakika daɗi na ma'ana kuma to shine a sawo faranti a ji a so kula kula ɗaya ma dubu saba'in dubu ɗari a so ta abu a aji a gida na zuba abinci abinci a sa mai mafeso mato a fesa maɗugo mato a ɗiga kaza a shafa kaza a goga kaza a a kai to wannan sunan shi daɗi na ma'ana amma madaɗi na hakika shine halas Allah ka azurta mu da halas da zamu rayuwa kai wa alaihi iskanuha maskanan yaliqu biha wajibi ne ya bata wurin zama wurin zaman da ya dace da mutum ya zauna kada a ga wurin zama a ce nan ne mutum za a zauna da shi wa alaiha min khidmatihi to in ita kuma ta auri mijin da yake bukatar hidima ne a kula da shi to te mishi hidima ina bukatan a mai wanki a mai guga a dafa mai abinci a mai shara a mai wasu abubuwa ba mai da lokacin da zai waɗannan abubuwan mm. to in yi sa gaba da duk kama wannan ba karamin hadari bane ka gama ci a gida wai ta ce ba ta da abin yi wanki mijinta ba shi ne gugan mijinta ba shi ne sharan gida babu ne abinci babu ne kaza ba sai ganta ta ce wai ka ji mace tana cewa ni yanzu ban san abin da zan yi a gidan nan ba wallahi tallahi mata aure ba wai bata san abin da za ta yi a gidan ba ita yanzu a gaya ma wanta ko kaninta ko kanin babanta zaman gidan nan ya ishe ta auren nan ba ya ishe ta ta gaji da zama hakan ita bata samu eh, ita bata da aikin yi a gidansa ya samu mata aiki ko ita yanzu bata da aiki a nan gidan wato abun kunya ne mace tana faɗin wannan maganganun abun kunyan gaske ita asalin mace wato mace haja ce mai tsadan gaske kammala ta ake nutsar da ita ake wuri guda fiyayyen jari ga mace ita ce wanda ba ta ganin maza maza ba su ganin ta mai jari kenan mai arziki irin su ne suke shiga aljanna da wuri amma mace da kullum tana ganin maza iska nuna ya hure ta ai ba magana ta ake a cikin lissafi ba ai lalura ce kawai da fitinan zamani ta taso yanzu wasu abubuwa ake ai maza mata su tara nan maza mata su tara nan mata su tara nan na fitinan zamani amma fiyayya a cikin mace ita ce wanda ba ta ganin maza maza ba su ganin ta shine fiyayyen jari in kuma yin mamiji hidima ne ai ba za su yi hidiman da na fatima ta yi ba a cikin mata akwai irin ta a siffin zatin halitta irin na maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda maza Allah ya ce mata sun cika guda hudu akwai ta wani hadisin ya waye ke ta kadai yace a cikin su hudu kuma duk tafi su hannayenta na fashewa saboda nika in wani lokaci in ya dauko ruwa kofar gida yake aje ta shiga da shi sai da ka haƙar shi ma ya ansa saboda daukar ruwa in ya kawo dawa ba maganan ya sussuke ita za ta buge shi ta sussuke ta sheke ta dake shi ta nike sannan kuma ta soya gurasa hannaye sun fashi kuma ta san gidansu matan gidansu ba haka masu yi ba kuma ta je wurin manzala ya ce wannan ita ce fiyayya wannan shi ya riba mace a gidan mijinta hidima hidima an gano wannan ko daidai lokacin da matan shi shi manzala sallallahu alaihi wasallam kusan kowace masu eh, mai mata hidima sun kusa wata ruwayan bakwai wata takwas wata ruwayan ta ce tana da tana da bayi goma kowace mace ɗaya a gidanta kun san su gidajen gidajen larabawa wancan lokacin sahabbai kamar irin gidajen filani ne gida gida ko haka haka haka aji ko yanzu filani suka yi riga suka yi irin waɗannan abubuwan suka ce ma kowane wuri ba riga ba gida suke ce mu gidan wanci gidan wanci gidan wanci saboda haka wa alaiha min khidmatihi ma yakhdumu mithlaha irin hidiman da mata suke yi wa hibzuha ta kame fi nafsihi da kansa ta kame ba wanda zai sadu da ita sai shi wa malihi dukiyarsa ta tsare mashi amma mace kowa ya zo dauki dukiyar mijinta ya zubar ba ta kafa kafa da kayan gida to ai ta samu matsala kayan mijinta da ya aje kaza ta zama ya aje ba daidai ta kula da shi ta kula da kaza ta kula da kaza ko sabo aka ya kace mijinta ya ce a bada kaza sai ka jinjina ta ga waye wannan yaya za a yi ya za ta tabbatar da haka ne me ya shaida me ya kaza saboda tana kafa kafa da duke shi amma matan da ba ruwan duke mijin shi amma zo kaza eh, kwasa wani kai ma ɗiba kaza kaza shikenan gida ya zo to ai ba shi abincin shi ma ta kwashi shikenan duk duk ta dukiyar shi ta tsare ba to ai ga an samu matsala an gane ko walahu naqluha ya samu dama ya cire ta daga inda ya aje ta ya koma da ita wani wuri ba za a ce yau ka auri mace ka zauna da ita a nan ɗakin gobe ka ki tashi a nan ki koma can ko nan gidan ki tashi a nan ki koma can ko nan garin ki tashi a nan ki koma can ta ce a'a ha wa safaru biha haka nan ma tafiya ne ya samu dama ya tafiya da ita idza kana ma'munan alaiha muhsinan mutuka zai iya kare ta saboda tafiya a safaru qira'atu min al'azabi duk wanda yake zauna gida bai san duniya ba da girman ka da darajar ka da mutuncin ka da karfin ka da asalin ka da komai in kana fita sai ka je wuri ka ga kaman bola kai kake ko ga ga kudin ka kana kallo kan a account ɗinka a zuciya ka zo wuri ATM din ma ya fadi din ya fadi kuma ba san ka baka da shi ga ga lele mota ka zo ka aje kuma baka karya ba ka ce a taimake ka ce ba zai yi ba ko kuma kana jin yunwa kai <laughs> duk abu ya hade rikici an gane wannan ko Allah ya taimake mu to wannan babin ya ƙare inda matsaloli za su taso yanzu irin waɗannan haƙoƙin da aka faɗa bayan lokacin da mata suka taru a gida ko mutum ya tara mata da zaman gidan ɗaya da rarraba gidan da yadda za a yi da na haƙoƙin ya za su taso shi ne babi na gaba to abinda muke so mu yi shi ne mu haɗa wannan babin da babin baya da karatun da muka yi na subahi a gurguje na so mu mu tsuntsince ne to amma za mu karanto ne wani karatu sha haka sai mu ga gaɓoɓi nawa muka samu a ciki mu duba lahadda sadaki babin sadakin nan lahadda li sadaki sai mu gani ya me malam ya share a karatunmu na kafin sallan subahi sannan kuma ya karatun yake haɗi an gan shi ko mm. na mun riga mun yi shi a baya malam yace la hadda li aksari sadaqi wa aqalluhu nisabul qata'i wannan a karatun da muka yi a wancan fiqhil muqaran shi ma an samu gyara a cikin shi ko aksarin sadaki bai bai da bai da iyaka ta sama amma ta ƙasa yana da iyaka Shi ne misalin yanke hannu rubu dinar kenan ko to shi ma wannan mun cire an samu nasin da ya cire shi ya ce a ƙasa ma bai da iyaka Zan mutum ya bada sadaki dubu biyu ba za a ce bai ba ko ya bada dubu ɗaya ko ɗari biyar ba za a ce bai ba mutukan an karba bai da hajji a ƙasa to <clears throat> sai na biyu kaga nuku kutar farko kenan wato kana iya kai ka san rumuz kalmomin da za ka yi amfani da shi wajen tantance gabobi nomu muka samu sai na biyu Wai juzu ardan wa manfa'atan wa ala abdin mutlaqin wa shawratin inda ƙari za mu samu a gaba sadaki ba su lalle kuɗi ba ana ba da ardan ƙaddara amfani ma yana iya zama sadaki a baka gona a ce ka nome ko kai kiwo ko kana da ƙarfi kana faskare a ce ka faskare mota goma shikenan ka huta za a baka mata <laughs> kaga zai ta ƙara zaki <laughs> Allah ya taimake mu wa ko kayan ɗaki ka ce a'a kai baka da lokacin zuwa kasuwa aiki ya ishe ka wa shauratu ha an zo neman aurenta ne eh, kana son ta eh, to ka turo iyayenka wannan yarinya 'yan ka ce yan mu ce ka je ka kintsa daki ka sai mata kayan daki ka shirya a kai ta ni da kuke gani na nan ba zan je ko ina ba mun samu fuskoki hudu na sadaki mun samu mataki na biyu wayar zamul wasaf min wa wa shawratu mithliha haka ne ko a nan wurin ana son wusata matsakaici kada ka je wurin haɗa kayan ɗakin ka haɗa kayi na wulaƙanci a'a ka samu matsakaici kada kuma ka ƙora kanka ka bu dukka ba bashi ka ji jiki haka nan sa bawa matsalaki ka ce zaka bada bawa kada ka je kawo dan ƙaramin wanda zai yi aiki ko kawo tsoho wanda yake sai dai a ta hidima asibiti da shi an gane ko washtiratu adamihi mubtilun wannan mun haɗu akan wannan ko gaba na uku kenan ko eh gaba na uku abin nan mutum ya shaddanta ba zai bada sadaki ba ba yadda ba wobi ma la yajuzu tamallukuhu haka nan abinda bai halatta a mallaka shi ma ba sadaki bane mutum bai yi bada sadaki da giya ko taba ko wani abu yufsahu qabla ad-dukhuli wa yathbutu ba'dahu bi mahr al-mithli nan wurin wato ana bata auren kafin ya kwanta da matan in kuma ya riga ya kwanta da ita gashi irin wannan sadakin ya bada ko to sai a tabbatar da auren sai a ce mishi to ya bada sadaki cikakke wa huwa eh? wa huwa sadaki wannan zamirin mun ce na kuma kan sadaki shi sadaki mu'tabarun bi haliha wa yasariha wa abawaiha wa atrabiha la bi aqaribiha wannan gaba ce ita ma wajen fidda sadaki mace ake kallo mace ake kallo halinta samunta iyayenta da kinin irinta ba makusantanta ba mun ce gida ba a ma mata kudin goro a ce mu sadakin mu kaza ne to wannan wani abu ka kawo ba dai musulunci ba a wani abu ka tsara ma kanka a musulunci ba a ma mata kudin goro labiya ha ba a koda ko ciki ɗaya suka fito sai ga Allah ya su daban galibin mu nan wasu ai Allah ya musu arzikin yaya kuma wanda suke karfi zaka haifi yaya ciki guda suka fito ko halin shi daban ka ga wani ma kaman da ba don ba sai ka ji kamar shi ka kusa kusa duka kore su to ko matan ne haka za a haife su za a haifi mata wata ba iri ɗaya da wata ba kai ko can halitta ma ba iri ɗaya ba ballantana kwakwalwa ballantana abubuwa sannan kuma wani abu ikon Allah za ka ji sunayen su daban ne ko to haka ma masu son su zai wuya ka ji an ce mutum da ya zo ya kwashe su a ya kai su ɗaki a shari'a ma an yarda mm. to wanda za su zo su aure su sunan su daban-daban samun su daban-daban sana'o'in su daban-daban to amma dai da yake ba masu ake kallo ba su matan ake kallo to ana kallon a tarabaha kininta ba wai na kusa da ita ba in gidan sun kasance duk zurin su iri guda ne haka suke a ce a gidan nan dukkan su masu addini dukkan su kwakwalwa gare su dukkan su kyawu gare su dukkan su nagartattu ne wata macen ba ta garke ne in ka auro ta tunka hamba maka ƴaƴa ne ko ɗaukar ruwa ba su yi ba su yi amfana da kansu ba hausa suna ce musu ba ta garke in ta zo ata maka gida kawai za ta yi ƴaƴan ba nagartattu bane wata ko za a ganta lafiyayyen mace ce nagartatta ce haka za ka tana haifuwan ƴaƴa darkakku lafiyayyu to ai ba a haɗa su an gane wannan ko to wannan gaba ce mai cin gashin kai walau ha itqaha ha mazal itqu wala zima maharu ha walau sharata ziyadatan ala sadaki fil aqdi fa hiya ka wajen sadaki a lokacin da mata suke cin sadaki biyu wannan shine matakin da mallan bayani akan shi inda mutum ya sanya sadakin mace yan tata ne to ya yi cim to alga ta malam wannan baiwa ta ce sadakinta da na yan tata ci to an yarda liman na gama daura aure sai kuma ce kawo kuɗi a ai na riga na faɗa na ce ƴancin ta ne ba kowa na shaida an duk kowa ya shaida akan haka ma ka daura auren kawo sadaki in yace ba zan bada wata ce to ki je ki aure ni kin zama ya an sakan maka ita wannan wayan bala sadaki biyu take ci a yan tata kuma wannan da ya ce sadakinta yancinta ta ci wannan sannan kuma za a ƙara kuɗi yawwa sannan kuma wanda ya ƙara sadakin matan shi shi ma an karɓa in an kawo sadaki ya ce to sadakinta nawa aka yanke nawa kuka bada nawa na ba ku dubu ɗari biyu na ka ba mu nawa aka karɓa dubu hamsin shi da ba a riga yanke sadakin ba har ranar ɗaura aure ka ba shi dubu ɗari ko dubu ɗari biyu a je za ka ce a kawo ma talatin ko hamsin sai aka yi kaca, a a ji a ƙara mata kaza a ninka su biyu ko su uku to ta ce ita ma dubul sadaki ke a kenan akwai lokacin da mata suke cin sadaki so nawa so biyu dubul wannan gaba ne wala yajma'ul bai'u wani kahu fi aqdin ba a haɗa ciniki da aure wuri guda mutum bai ba da sadaki da sharaɗin wani abin za a sai da mai don ya ba da kaya misali shi ma wannan gaba ne sai gaba na gaba wa yustahabbu ta'jiluhu qabla ad-dukhuli wala hal imtina'u hatta taqbid al-hala lal mu'ajjala wala ba'da tamkinihi wa yustahabbu ta'jiluhu mustahabbi ne a gaggauta bada sadaki in an yanke shi misali mutum ya ce yana son yarinya aka ce an yanke mata sadaki 50 ko 100 to ya bada kafin a daura auren shine ta'jil shi yafi mustahabbi ne qabla dukhuli wal hal imtina wa in ku haka daura auren bayan an yanke sadaki ana ina sadaki zan kawo zan kawo zan kawo har na daura aure zan kawo har ya zama zan kawo zanzau ha an daura auren bai zan kawo zan kawo to ta samu ta janye kada ta kwanta da shi hatta ta gabil alhala sai ta karbi sadakin da an riga an yanke mushi shine bai bada ba lal mu'ajjal banda wanda dama an ce sadakin yace a daura auren zan biya dama bai ce zan kawo ba zan biya wani lokaci ina na samu ko kuma kila yana aikin gwamnati ne kudin hutun shi bai fito ba sai me ko jun ka sama fitan gwamnati ko lissafin banza can za ka nufi ya kudin wata kawai ya wuce da dushin me sai me sai kaza sai disamba sai kaza me za ka yi abin da kake da shi yanzu kawai kai ka wuce to ya ji ya cilla can kuma auren yanzu ake so a yi shi kila ƴaƴan suna da yawa yanzu ana so a aure da su ga baki to an jira sai disamba sai jun sai august sai tsakiyar ruwa ruwa sama kasa Eh, menene sama kasa ne ruwa kasa kwaya ne ne gashi to sai a jira shi mu'ajjala kenan wala ba da tamkinihi sannan banda inda ta je ta jingina gare shi ya an daura auren ya ce zan kawo zan kawo zan kawo ba ta ajiye yi ba har an aka daura auren bai bada ba har aka tare bai bada ba aka yi amarci ya kwanta da ita kila ma ya ce bada kwanciya da ita an yi sati da an yi sati biyu ta ce ba ba kafa bada sadakin nan bai ce ai zan bada haka nan kenan nan wurin ba magana ta janye kenan nan wurin gaban mun samu sadaki na da mataki biyu a tajilu bil aini wa ta'jilu bil alif ana gaggauta bada ana jinkirtawa sai nan gaba duk ana yi shi ma gaba ne fa in asara qabla al-bina'i fala hal fashu in ya kasa in ya zama ba zai rike ta ba kafin a tare irin auren filani misali zaga an shekara biyu uku hudu ma wani ma sai a daura mata aure tana shekara uku da rabi ko hudu da rabi mijin ko an ya tafi kiwo kamaru ko ya tafi mali sai shekara bakwai ma zai dawo kuma an riga an daura aure fa an riga an matar shi ce to ko da ya dawo sai zama ba da ba zai iya rike ta ba kila wani lalura ya sa ba zai rike ta ko ba da shi fala halfasau ta samu ta bata auren sai gaba na gaba fa in ikhtalafa fi qadrihi aw ainihi wannan shi ma gaba ne mai muhimmanci in sun yi sabani akan gwargwadon sadakin ko ko ainihin abin da za a bayar din fa in halafa in suka rantse tafasaha tafasaha a bata auren wa ayyuhuma nakala lazimahu ma halafa alaihi al-akharu amma duk wanda ya rantsuwa to abinda ɗayan ya rantsa ya tabbata gare shi idan bayan an daura aure zan bada zan bada zan bada haka daura aure sai ake sabani sai ya ce ashi kadruhu dubu hamsin ya ce ta cewa dubu saba'in ka ce aka yi saɓani to su rantsi. in suka rantse duka ba ba ta auren gaba daya au ainihu ko kuma ainihin abin da aka ce za a bada sa'a ya ce zai bada sai kawo rago ta ce sa ka ce ce rago ne har da rauga ma gashi na haɗu ne to wannan in sun rantse duka to a bata auren in ko ɗaya rantse da ya ƙi rantsewa to abin da ɗayan rantse ya tabbata ma ɗayan wa ba da dukuli alƙaulu ƙauluhu wannan duk ana magana ba tare ba ne amma in an tare yi jima'i da ita sai suka saba akan adadin sadaki ya ce rago ne gashi ma hannun gudunmuwa da rauga ta ce gaskiya tsani alƙali tambaye ta ce kuna jima'i ta ce mun kai wata ɗaya mace hum ta ki kuta yake rular ragonki ki ci gaba da sayar rauga Allah ya ce mu ke mu wa fi qabdihi qabla dukhuli qawluha amma in ba a tare ba ko kuma an tare ba su babu tamkini ne ba su jima'i ne ba su jima'i ba ta ce ai mun taɓa kwanciya ba ban san shi namiji ba bai san ni mace ba ba mu taba jima'i ba to anan wani ta ce mishi ustaz ka je ka ciko kaya ka kawo rago jin da ragonka ka je ka kawo sa ko ba rauga da sa ku kai an gane ko hmm. wa ba hu amma in kuma bayan daurin aure ne ba a tarin ba har yanzu amma kuma an daura aure kaulu man shahida lahul urfu wanda al'ada ta tabbatar da shi da shi za a aiki da shi dan al'ada tana sabawa kuma ana aiki da al'ada wani lokaci a har hidiman aure kaga akwai inda zaka je daurin aure sai kaga an dauro ma uban ya akwati aka ni na ga wannan wani gari ashe idan aka yi akwati mata ba su da alaka da shi duk wani kayan da ya shafi aure shi ne in dai haƙƙi ne namiji mata ba za su gani ba ba su da alaka da shi in an zo maza za su fito uban ya shine jagora ko kanin shi ko wanshi wanda ya naɗa ya kula da ya to ranar ɗaurin aure shi za ɗoro sai ya zo da shi mun yi daura aure kawai na ga mutum nika ya za a daura mana wannan ba a ganin shi zo ku ce a oh, su haka suke da shi Allah ma. to na ruwanka ni ba ko ne haka na zo garin na ga ana yi kuma ma tsani zan kwana biyu ne a garin wuce aka zo aka sauke aka bincike aka kirge kuma shi ne sadaki sai an karanta duk abin da ka sa zani biyar mai goma a tamfa kaza kaza kaza kaza duk sai an sadaki ne to amma kuma na ga malamin da ya dora auren ta ce ya yi bincike ko ya bani shi a kwarai ya yi screening ɗinsu in and out da wakilan dangin nonon dangin uban kafin ya dora auren ya yi kokari amma dai abin bai bani sha'awa ba inda aka tsoro da cikin kaya haka ai ba daidai ba ne Allah ya sauka illa an yakuna ma'a haƙi tabun sabitun sai in tare da ita akwai rubutaccen littafi to ko da bayan jima'i ne ko ma bayan daura aure ne tana da rubutu sadakin nan sa muka yi gashi nan ila masallaci ne an rubuta bisa sadaki shanu guda biyu ko shanu uku ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu an rubuta an ba ta receipt an ce ran da ya ba da sadakin a aiko da takardar masallaci ko ya hada da cek, ce ran da aka bada in ta karbo a banki shike to kawai an ce ina sadaki ta ce ai ban samu ba har ba ban sadaki me shaidan ki ga check inda ya bani baki je bankin bane na je bankin a shi account din ba kudi a ah, to ina riga na ga na riga na ba ta tiktok baka isa ba tana da kitabun sabitu ba a sa al'ada ba a san mutum na zuwa banki ya bada cek a bashi kudi a ko ba cek din shi ba ko an saba haka ba a saba ba a san wannan ba karbewa za shi wanda ya ba kudin bai karbi check din ba ai ciko zai biyo zai Allah ya taimake mu wa yukammalu bil mauti wal bina'i gaba ne na gaba mace lokacin take cinye sadaki tana cinye sadaki da mutuwa an ɗaura aure da safe da azara an goye mutu ta cinye sadaki wal bina'i ta cinye sadaki in ya kwanta da ita wai ta shattaru bi talaki qablahu wannan gaba ne na cin gashin kanshi wannan gaban ba ta cinye sadaki duka rabi take ci tana ci rabin sadaki ne bi talaki in ya sake ta qablahu kafin jima'i wayas kutu sadakin ya faɗi gaba ne mai cin gashin kanshi ba ta da sadaki bi kulli furqatin takunu min jihatiha duk wani rabo wanda rabuwa wanda ya bullo ta bangaren ta in ta ce ba ta san mijin ta fasa auren ta yi kaza ta yi kaza to duk wani rabuwa in ya zo ta bangaren ta kullu furqa to ba abin sadaki ya faɗi ba cin sadaki ko guda ba illa tamlika wa takhayyira to anan wurin shi tana da wani bangare na sadaki tamlik wa takhayyir tamlik shine mutum ya mallaka wa matar shi abin nan igiyoyin auren yawwa kila ko zama ne dadi ko ya tace yace ke bi? ko igiyan auren nan gaba ɗaya nawa ne ta ce uku ne ci to la na baki dan dan ce ga ma ki yanke ta ce na yanke ta duka na zubar kowa ya watsi kaga abu ya lalace wata khayyir sai ta takhayyiri shi ma inda asarin nafaka lokacin da mutum ya kasa cewa irin wannan takhayyirin ba ta da muka karanta na baya ba wannan takayirin kamu ya kare yaga kai ya sallama ba zai iya rike matan nan ba su zai iki da shi to shi kenan na baki zabi kawai ko ki zauna ko ki da wannan to shi ma nan wurin sadakin ba duka ya faɗi ba wakti yari habe isarihi zaɓinta ya koma can karatun baya kenan wayas kudu bi kulli furkatin lokacin da ta zaɓi rabuwa bin isarihi da rashin sa mun karanta wannan ba zai rike ta ba ce to gaskiya abin nan tana so ta ta hakura da wannan auren to anan wurin shi ma bai fadi ba Falauwaha wahabatu sabon karatu inda ta yi mishi kyauta ba'dahu sashen sadaki falaha nisfu baqi hito ta abin nan rabin sai ta amfani da shi an yanke sadaki ta samu dama nawa an kai ki ma wani sadaki saurayinta a ce an yanke mishi sadaki ai dubu hamsin ne ko dubu ɗari ta ce a a haba ni fa yar kasuwa ce na iya saƙa ina fanke ina alkubus ina masa ina kaza ina kaza ni fa na da hali na wannan sadakin ma dai kusan dan dai Allah ya ce ne ai to Allah a jiya mai rage na ni na rage sadakin na kuma da shi dubu hamsin ne na mai da shi dubu ishirin to yayi sai ba da rabin wala wada'at ba'dahu fil aqdi li shartin falam yafi lakana al-harruju bihi kenan wato wala wada'atu ba'dahu inda kuma tace to shikenan yanzu sadakin nawa aka yanke 50 to na rabi na yafe mushi rabi ya biya rabi amma li shartin na sa sharadi zai zai min kaza zai min kaza zai yi kaza falan yafi sai bai wannan abun ba lakana harruju to ta samu dama tace to na fasa tunda bai yi ba to ni ma na fasa ragewan a ciko mu tsoron kudi na kaga nan inda sadaki ke gugu gugutsuwa kenan take da dama ta gugutsa shi wani wurin ta sayar wani wurin ko ta sayar tana da iko ta koma kan shi wala wishtarat inda an samu rabuwa an samu rabuwan aure amma kuma ta riga ta yi amfani da sadakin ta sai ma ta su biye abinda ta take banta da shi ko kuma abinda raba shi ba zai kyau ba kila ta sai man shafawa ne ko ta sai abun gazal sai aka sai aka raba auren kuma ya zama an raba auren a inda take cin rabin sadaki ne rabi nashi ne rabi nata ne suka hutu sai ta biya nashi biyan shi za ta yi saboda ba zai yiwu ta ce a'a sadakin ka nawa ka bani kaza ne na sai jambaki na sai kazar na sai abu a raba ba ka rabi ka sami me hada me ina ruka da jambaki da wani gazal ya hoda me za ki yi da shi ya waye ma ka fita takalmin da ka zama kasan kalan shi Allah ya ce mu ke mu wa ma yasluhu lahuma wa huwa bainahuma amma idan sai sadakin lokacin da aka kawo dama babana shi ya san lissafin kudi ya iya aje kudi da ya tafi ya je ya sai mu abin da zai amfane mu ne ya sai shanu ne aka daure ko kuma ya sai shiya ne a banki nawa ka bada dubu ɗari daidai lokacin ana sai da shiya ya karanta a jarida so da ya iya yes da no ya iya abcd sai je sai ya sai dubu ɗarin gaba ɗaya ka zuba a can kuma gashi an raba auren kuma tana da rabin sadaki ne na da rabi to a nan wurin shi ne malin ya ce kazi ya zama sadakin ya zama nasu sai a cigaba da sauraron wannan in yana so a bashi rabin shi to in ba ya so sai a bashi a account din sai a cigaba da amfani da shi kazi ya rafi yi kamar yadda kudin ma ya karu ce to nawa ne na baki sadaki dubu ɗari ne ai na riga shiya aka siya to ni zan baka rabi ne kai ka ɗauki rabi ni in ɗauki rabi to sai aka ce to ai shiya aka siya shi yanzu ya kai miliyan biyu to sai a bashi miliyan ɗaya ita kuma sai dauki miliyan ɗaya ko kuma shanu na siya shanun yanzu ai sun haɓaka sun zama guda tara ko goma shanu sai a bashi biyar sai a ɗibi in ana so a raba kenan an basu masu cewar hayafa shi kenan wani kusa ne haka ta waye shi yake in aka ce shi aka saya sai ta ce ai shi aka saya da sadaki ya aka yi to yanzu ma an ce ba ma maganin an cinye jalin ba riba ko kuɗin ma yanzu ya koma dubu saba'in to shi kenan in yana so a cigaba da kasuwanci a cigaba da yi akan dubu saba'in ne in yana so a raba to sai a damar da rabin sadaki ba za a ce nan wurin sadakin za a bashi dubu hamsin ɗin shi ba ita ta faɗi bayan sadakin gaba ɗin zai kuma dubu saba'in dubu talatin da biyar za a bashi wata lafi haka na inda ya halaka shiya muka saya shiyan ya karye yanzu ma kamfani a ce na wannan ne sun gudu to shi ma har da shi sai ka kaɓa jikin shi tafi ko sisi ba za a bashi ba saboda talafi ne ko kuma sa ne an ba 'yan kiwo sun kora ko sun kore shi ko san ya gudu sa ka bada san ya gudu ba za a ce to ya gudu a hannunta ne ba Tun da ya gudu a hannunta ta biya a nan wurin ba a biya za mu zo bangaren kasuwanci da yadda wuraren da ba a biya ko sisi ba za ta biya ba haka nan za a zauna an raba aure ya kare kuma sadaki babu wannan gaba ne walau dakhalat walau dakhala inda ya kwanta da ita walau dakhala inda ya kai ziyara inda take ya kebe da ita faddatul masisa sai ta da awan yayi jima'i da ita wa an karahu shi kuma yace ƙarya ne bayan rabuwa fal qawlu qawluha to anan wurin zancen ta za a yi shi ya kebe da ita shi kenan sai ta ce to yanzu ya ce ya fasa wannan aure to amma ya kebe da ni kuma da ya kebe da ni ya jima'i da ni to anan wurin qawluha ya ce ka kebe da ita shi kenan ko shi ba za a ba shi ba kenan ba tunda ya riga ya sake ta walau khala bi zairan iran inda kuwa an sa an daura auren aka sa karewa lokaci mai tsayi sai ya zama yana kai ziyara inda take sai yake banta da ita kuma sai ya jima'i da ita ta da awan haka rikici ya kai su kotu to yanda alkali zai yanke hukuncin gashi wa fi manzilihi qauluha idan ta ce to an daura aure ne na ziyara ziyarar gidan shi to a ne ya sadu da ni kai ta tafi gidanka ranar kaza ga watan kaza eh ka sa da ta ce ya ce a ke ya sa da ke ta ce eh a ina ne a gidan shi ne to ha sai ce ta shi ka tafi ya cinye sadaki wa fi ha qauluhu idan ko ta ce ya sadu da ni a ina gidan mu ne ya zo ziyara gidan mu kike na sai ya sadu da ni kai ka sadu ta ce a. ke ya sadu da ke ta ce eh. qauluhu sai ta shi ba mutane wuri ki je ki wace da masadakin shi an gane ko can a gidan shi ne nan a gidan su ne a gidan shi magananta a gidan su maganan shi wurin da kawo tafawi nan ne muka samu yau nan ne a ce inda ya share ko ya ce ya ne kawo tafawi auren da aka jin aka rufe sadakin ba faɗa ba ya halatta wa huwa al-aqd maskutu fihi ala sadaqi fa yalzimu bi ridaha bima faradahu abinda ya yanki to tana iya karban shi in ba zala mahar misalha matukar bai kasa ba aure zahu bi fardiha ko ya yadda da abin da ta yanki aw fardu waliha ko abin da waliyin ta yanki wa in tallaka qabla al fardi wal bina'i in ya sake ta gabanin ya yanka farilla kuma bai take bai take ta ba sai ce wala mahara shine karatu mu ne ya share shi ko ko bai share wannan karatun ba hmm. ya share wannan karatun sai ce wala mahara babu sadaki karatun da muka yi kafin sallan su baki ya ce idan aka ɗaura aure da mace bai yanke farilla ba bai kwanta da ita ba to ta ci sadaki amma shi a wancan a saki ne ko a mutuwa a saki ne ko a mutuwa to kenan bai share wannan karatun ba wannan a menene a ina so ku nuka da karatun ne in ba ba ka fikirin mukana ne bai fita ba a saki a saki ta ci mene ba ba su sa zaki ba to wai butu taurifu gado ya tabbata in suka rabu da mutuwa ne ya yanke farilla ko bai yanke farilla ba to rika wuta ne sai ya mutu to ta samu gado walau da kala lalazi wa maharul misali inda ya kwanta da ita ya ji da fito da ta ci sadakin tamka hmm. to inda bai kwanta da ita ba fa sai ta ci gado banda ne wannan ya karatu ya karo da karatun hadisi na makaranta yau ta ina karatun su ba mai ce za ta zaki za ta ci gado a nikahu tafawi idan mutum ya auri mace bai kwanta da ita ba bai yanka sadaki ba sai ya rasu a nan sai ce walau da khalala lazima maharul misili haka ne ko inda ya kwanta da ita to da an ba ta sadaki to inda bai kwanta da ita ba ba za ba ta sadaki ba shi kuma wancan sai ya ce mai za ba ta sadaki to kusan duk sauran bayan wani makaranta ya babu wani inda muka samu karo nan ne kawai daga farkon karatun sai nan wuri biyu ne muka samu abin da za a cire waɗannan ko sauran bayanan duka karatun ba mai wahala bane kuma sannan mun ci mun kara mutane lokaci hudu minti hudu akan lokaci su bani son kari lokaci ah, sauran mutum ya kokari ya samu ta kada ya cire gaɓoɓin ya gani sannan ya cire wuraren da aka shafe da wuraren da aka samu tausi'a da wuraren da aka yi shiru a kansu sai in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ji inda aka mata suka taru nan ne fa za a kai ruwa rana inda mata suka taru ya rabe-raben yake in rabe-raben namu ba matsala shi kenan in biki da matsala sai mu gyara inda ke mata mu kuma mu karanta da su musu ma ba sani ba shi kenan mu ba sani ba su ba sani ba ana ta karo ana ta dukar juna ga shi kenan sai da ta yi Allah ya sauke سبحانك الله أيها قولي لكل أقولي سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك